Eh, kai hankali hankali eh na daga look gariza fabi a hali eh Macan fahula. na ta fahila din nan na suna kawo cewa idan yi asalin sa fa'ila eh So, yi mudari yana zuwa da na ba. na yana zama fa'ila yana fi amma fi na eh gaskiya ne na alaikusa jaruwa kwazo himma ya eh? kiyaye kishi eh alaikusa kishi irin na fita hankali ne eh saudatani ko kuma saudawa ne suit eh na? eh nama ya namu sai mu ce nam wa idha وإذا العناية uyunuha nam fal makhawfu kulluhunna amanu nam eh haka muke cewa amma nam ne ya kamata ya zama eh eh eh, eh? na mata eh. na mat na mata eh. na na na na na ya biya wa muke cewa alawazni. ina zuwa ba'a ala Alawazni ne Ya biya ala Alawazni ne amma nama Alawazni ne Ya ala Alawazni ne Ta ka ya yi. wancan bil wani bilfat da haka bi' yawa kabi'hu muddan bi kaza yadan bi yad <laughs> ka gane Karatun karatu mu ne yanzu amma wannan zamu ce nan eh eh mukhataba muannasa na ki sanya ai bacci kenan sanya wani ya bacci yawa eh eh

to amma mu babin da muka yi magana ya dullu ala al-ghadab kaga an ka kawo shi akan suya ba babin da muke magana ba kenan eh kamar ashira yana daukan mariha an san marah eh yawa eh yawa kuma yana daukan batira takabbur ka fahimta yawa eh idan karatunsa kake yi siyakun magana shi zai gane da kai in kuma wannan babi ne ma'aunin da aka kawo mana cewa kaza da kaza da kaza shi yake zuwa shi zai abin ga eh ana ji ba mu yi wannan karatu a can baya kaza kaza alalla wal mudahir asasa ko ba haka bane wa ma menene <laughs> wa maqtada nazafatan aw danasa ba shi bane muka yi cewa ba ko muka yi ba yawa yawa eh to ai suna cikin suna da alaka da waɗannan na'am eh lama la'uma duka yana dauka eh na'am alaikum salam zai yana dauka zargi subhanak allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu rahmanir rahim yau ma kamar kullum Allah ya sake dawo da mu wannan rana ta goma ga watan Jumada Saniya alif da ɗari hudu da ashirin da tara wajen daidai da sha ga watan Yuniyo shekara ta dubu biyu da takwas cikin ci gaba da karatunmu na wannan littafi Shadal Ab fi fanni asfar har yanzu muna cikin ba na saf wanda muke bayani akai mun ce akwai babi nasara akwai su fataha akwai karuma da sauransu wanda a ƙarshen karatu sun tsaya ne kan babin fa'ila ya fa'ilu yani bil kasri fihi da kasra a cikin madi da kuma kasra a cikin mudari wanda malai mana bayanin cewa wannan abin nan yana da karanci kwarai kaɗan ne a cikin larabci to insha Allah yau ina jin za mu tashi akan tambihat ko fadakarwa al'awwal malam ya ce abu na farko kullu af'ali hadhihi al-abwab dukkanin fi'ilolin waɗannan ta takunu muta'addiyatan wa lazima tana iya kasancewa mai neman maf'ulun bihi ce kuma tana iya kasantuwa ta takaitu da fa'ilinta kadai dan muta'addi shine mai neman maf'ulun bihi a lazim kuma ana ce da shi qasir wanda ya takaitu daga fa'ilinsa illa af'al al-bab al-khamis face fi'ilola na babi na biyar wanda yake shine mai fa'ula yaf'ulu bi dhammi fihima fala takunu illa lazima ba su zuwa face lazima yani su sun wadatu sun takaitu da fa'ilolinsu wa amma rahubat kaddaru rahuba ala wazni menene fa'ula to gari sai aka ce rahubat kadaru adaru me mawqifin ta irabi fa'il alkafu din da menene mawqifin ta to kun ga anan ya saba wa kaida ko dama a galibi malamin sukan ce likulli qa'idatin shawaz in qa'ida ta zo akan samu shabi abin da kan fita daga cikin qa'ida an fahimta sai ce fa'alat tawassu an yi ne don fadadawa don yalwatawa الحصلي والأصل رحبت بك الدار وتجد يا الوشيكة الرحب شيني الوفاء أم فهمت تويق ما تشي رحبت بك الدار أما سيأك تشي بات الدار أم فهمت والأبواب الثلاثة الأولى باب باؤك نفركو تسمى دعائم الأبواب أنا كرا سجنشي كم بابو بي wa hiya fil kasrati ala dhalika tartib su kuma wurin yawa yadda kaga an tsaro su haka suke da yawa babi na farko na da yawa na biyun ma yana da yawa na ukun ma yadda kaga an jero suna da yawa hakan kalmomi a cikin ba eh yani yawan amfani da su da kalmomin su wato yawa fiye da sauran babu ba <clears throat> eh fadakarwa ta biyu anna fa'ala al-maftuh fa'ala wanda ainun ɗinsa take zuwa da fatha in kana awwaluhu hamzatan idan farkonsa ya kasance hamza ne kama akala awwawan ko ko wawun kaman wa'ada fal to mafi yawanci annahu min babi daraba yakan zo babi daraba yadribu bi ma'ana fa'ala yaf'ilu ka asara ya asiru ana fahimta wa ata ya'ti kun ga asara ya ya zo da farko farkon sa hamza ne ga ata farkon shi hamza ne don haka galibi in ya kasance haka yakan kasance babu fa'ala fi'ilu ne na yawa kaman wa'ada ido ya zo da wawun don haka fa'ala fi'ilu wa wazana zino anan ya ce menene wazina ko wazana ne ya kamata ya zama tun da ana maganan fa'ala ya fi ne an fahimta can kuma shafi yana ce zilman ka, wa ma wazana ka bihi fa zinhu. man ja a faru jaa Wa faruh ilayhi waman jafaka fasadda anhu man zanna annaka dunahu fada hawahu idhan wahinhu warji' ila rabbil ma'adi fa kullu ma ya'tika minhu ko warji ila rabbil ibadi fa kullu ma ya'tika minhu almuhim wazana ne ba wazina ba eh wazana yazinu dan muna magana kan babin fa'ala ne maftuhul ain yaf'ilu wa min ghairi al-ghalib amma abinda kuma ya saba ma mafi yawancin qa'ida kaman akhadha me mudari'in sa kaga ya saba kaman akala me mudari'in sa kaman wahala bai mudari'insa yau eh yau halu yakan zo haka eh eh zo haka zulwa jihil ba eh haka sosai wa in kana mudha'afan in ko ya kasance mudha'afi ne fal to mafi yawanci annahu min babi nasara yakan zo babi nasara bi ma'ana fa'ala ne yaf'ulu haka ne a in kana muta'addiyan in ya kasance muta'addi ne kaman maddahu mudari ya zamu ce ya mudduhu in mudafi ne wa saddahu mudari sai mu ce ya sadduhu wa min babi daraba yani fa'ala yaf'ilu in kana laziman in ya kasance ba shi da bukatar mafulun bihi kaman khaffa mudari sai mu ce ya khiffu kaman shadda mudari sai mu ce Ya shiddo kaga wannan lazimi ne muna fahimta bi zalil mu'jama da zalun mai dogo muna fahimta طيب الثالث fadakarwa ta uku mimma taqaddama min al amsilati ta'lamu daga cikin abin da ya gabata na misalai kai mai karatu zaka sani annal mudha'afa cewa fi'li mudha'afi yaji'u min salasati abwab yana zuwa daga babo ba guda uku min babi nasara yansuru bi ma'ana fa'ala yaf'ulu wa daraba yadribu bi ma'ana fa'ala yaf'ilu wa fariha yafrahu bi ma'ana fa'ila yaf'alu ana fahimta nahwu sarrahu yasurruhu wa farra يفر بمعنى فعل يفعل وعض يا ده مش ما يجي بقى ويوم يقول يا ليتني انا مش كده يا كما قراني افصح idan in ba kana ba kana da ita yawa sai ka koma sha an fahimta yi don haka abba sai mu ce ya abbo ba ya uddu ba an fahimta yi domin ga sarra ya suruta abin nan fa'ala ya fudu haka ne Mu je ko wa mamuzul fa shi kuma mamuzul fa wanda fa'in fa'un dinsa take zuwa da hamza yaji'u min khamsati abwab yana zuwa ta baboba guda biyar min babi nasara yansuru wa daraba yadribu wa fataha yaftahu wa fariha yafrahu wa sharufa duk ana samun mahamuzi yana zuwa ta wannan wuri nahu akhadha ya'khudhu asara ya'siru ahaba ya'habu al'uhba bi ma'ana tanaji shiri eh ahabtu na shirya at-ta'ahub shiri muna fahimta wa amina ya'manu wa asala ya'sulu bi ma'ana lana wannan galibi sifa ne na takobi ko mashi eh in ya tsayi sosai misali aka wasa shi ya tsaya sai a ce asala saifu takobi ya tsayi ya miƙe sosai an fahimta eh ai muna magana kan mahmudul fa'ili asala kenan a yana magana ne akan mahmudul fa yace yana zuwa daga babo ba guda biyar eh to zai zama asula kenan gaskiya ne sai mu ce asula ya asulu eh gaskiya ne sai mu ce asula sai a gyara wurin nan ya asulu an fahimta yi na wa mahmuzul ain sannan mahmuzul ain wanda ainu ɗinsa ke zuwa da hamza Ya yaji'u min arba'ati abwab yana zuwa daga ba guda hudu min babi ba bi ma'ana fa'ala yaf'ilu wa fataha bi ma'ana fa'ala yaf'alu وفرح بمعنى فعل يفعل والشرف بمعنى فعل يفعل نحو وأيائي إن يدموشي ذا شيء وعى الرجل يدموشي باوعى بالعنب لنجعلها لكم تذكرة وتعيها وننكي أي وكنا أما وعى إن يزد شيء أبوكو يدموشي بالهمس هم فهمتا وسأل يسأل وسئم يسأم دجية ولأما يلأم زرقي ومعموز اللام شيكما معموز لام يجيء من خمسة أبواب هنا زوار باب باب دابيا من باب نصر ينصر وضرب يضرب وفتح يفتح وفرح يفرح وشرف يشرف نحو برع يبرؤ waraka wa a yahmi'u fakuluhu hani'an wa ya ƙara'u wa a ya yasda'u tsada wa jaru a ya yajru'u wato jarinta wato jaru arrajul yayi jarinta aljara'a eh ana fahimta to ina ga matsayi a wurin ko saboda nan shi ne ya kamata ya zanto kan gaba idan eh, misal wani abu ne da ban za mu shiga na sai fili na na